Taron wanda ya gudana bisa jagorancin tsohon babban sufetan 'yan sandan Najeriya Alhaji Ibrahim Kwamasi ya sami mahalarta daga jihohin Kano, Jigawa da Katsina waɗanda suka haɗa da manyan jami'an 'yan sanda da sarakunan gargajiya da shugabannin al'umma da lauyoyi da ƙwararru kan harkokin tsaro da zamantakewar jama'a da 'yan jarida da malaman addini da 'yan siyasa da sauran masu ruwa da tsaki a cikin al'umma. mashahuran malamai da masana ne daga jami'o'i da cibiyoyin bincike daban-daban na ƙasar nan suka gabatar da makaloli akan fannoni da dama masu nasaba da zaman lafiya da tsaron ƙasa waɗanda suka haɗa da alaƙar kafofin labaru da sha'anin tsaro da dangantakar rashawa da tsaron al'umma da tasirin tanzomar Boko Haram da ta tsagerin Niger Delta akan wanzuwar zaman lafiya da tsaron Najeriya. Barista Mamman Lawan Fari da ke zaman shugaban tsangayar nazarin aikin lauya ta Jami'ar Bayero a nan Kano shine ya jagoranci kwamitin da ya wallafa jawabin bayan taron. An yi la'akari da cewa mm, bangaren aikin jarida na da muhimmiyar rawa da zai taka wajen taimakawa a samu tsaro a ƙasa. A inda aka samu rigima idan ka lura za ka ga mutane na gari suna gudu daga gurin su buya su tsira. amma ɗan sanda da ɗan jarida su kuma gudu suke su je wurin da rigimar take faruwa shi ɗan sanda zai je shi domin ya ba da kariya ya maganin abin ɗan jarida kuma zai je domin ya ɗauko labari yanzu abin da ke faruwa ana samun matsala za ga 'yan jarida suna samun musgunawa daga ɓangaren gwamnati wani lokaci kaga ana tsare ɗan jarida cewa ya yi abin da ya saba ma tsaro na ƙasa to yana da kyau su yi aiki hannu da hannu su yi aiki tare domin a tabbatar da tsaro a ƙasa a samu ci gaba ɗan sanda na farin kaya yana da rawar da zai taka sosai domin shawo kan matsalolin na tsaro da ake da su an yi tibaki cewa su masu zuwa su yi tada tsauni tsayen nan 'yan ta'adda kafin su yi ta'addanci fa sai sun yi nazari sosai za su duba inda za su kai hari za su duba yanayin wurin yaushe ne mutane suke taruwa yaushe ne babu mutane ya tsaron wurin yake ta ina za su shigo masa in sun aikata ta ina za su fita duk sai sun yi wannan aiki ne da kwakwalwa suke yi saboda haka gwamnati ma dole ta tsayin daka ta ga cewa ta yi sa ma'aikatanta masu eh, horo sosai akan aiki da kwakwalwa wato intelligence su zo su ma su yi aiki da kwakwalwa sama da yanda 'yan ta'adda suke yi domin in ba a yi dai sama da su ba za ka ga 'yan ta'addan kullum su ne a sama. Mukaddishin sifetin 'yan sanda na Najeriya mai kula da shiya ta ɗaya ya ji tambarin Muhammad Yabo wanda ya jagoranci shiryawa kuma ya wakilci shugaban 'yan sandan Najeriya Mr. Salman Arese ya ce sun shirya tsaf domin kawo sauyi ga tsarin tafiyar da ayyukan 'yan sanda a Najeriya. Idan gwamnati tana da sha'awa tana da niyya baya da za a yi a ce abin ya zama kamar yadda yake jiya yau dole a samu canji da ke gwamnati ita kanta ta zo da wannan manufa ta canji kuma za ku canja kenan sai kowa zai canza mu ma za mu canza AIG tambare ya bi Muhammad kenan mukaddashin sifetin yan sanda na Najeriya mai kula da shiya ta daya da kenan Kano Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Najeriya